A Najeriya, wani kwamiti na musamman da shugaban ƙasar ya kafa domin ya gudanar da bincike a kan cajin cirewa da ajiyar kuɗi a asusun babban banki. ya yi zargin cewa hukumomin da binciken ya shafa suna ƙoƙarin hana shi aikinsa da kuma hana shi miƙawa shugaban ƙasa buhari rahoton kwamitin wanda aka ɗora masa alhakin binciken cajin kuɗi a ajiya da cire kuɗi tun daga shekarar 2013 zuwa yanzu ya gano cewa babban bankin ƙasar ya tara fiye da naira tiriliyan 80 amma ya yi zargin cewa ana sama da faɗi da kuɗin Muhammadu Gudaji Kazaure shi ne sakataren kwamitin. kuma ya shaida wa BBC cewa kwamitin shugaban kasar ya gano wasu maƙudan kuɗaɗe sannan ya ce kwamitinmu ya gano naira tiriliyan uku da ɗigo tara kuma ya yi ƙoƙarin shiga babban bankin Najeriya domin gano inda waɗannan kuɗaɗen suke a cikin asusun ajiya guda uku ya ce akwai naira biliyan ɗari da saba'in da ɗaya na cikin asusun ajiya na farko zuwa shekarar dubu biyu da ashirin kuma akwai bashin naira tiriliyan biliyan 23.4 da aka ba wa bankuna. kuma akwai bashin da ake ranta wa gwamnati na tiriliyan goma sha uku. Gudaji Kazaure ya tuhumi cewa kudaden da bankunan Najeriya naira ɗari ɗari ne aka tara har aka sami waɗannan tiriliyoyin kudaden na shekaru hudu zuwa shida kuɗi ne da ba a sakawa cikin asusun ajiyar gwamnati daga asusun ajiyar mallakin wasu mutane da aka tura asusu masu zuba jari wato investo shi kenan sun zama mallakinsu in ji honorable gudaji kazaure wuri wannan shine ƙarshen labaran.